الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا مسلمي مجيء الله domin shine zai tsirar da mu tsoron Allah shi ne tsira sannan mu sani cewa Allah maɗaukakin sarki shi ne Allah a sama shi ne Allah a doron ƙasa shi ne wanda ake bauta ma a sammai shi ne wanda ake bauta ma a kasai mulkinsa baya yankewa mulkinsa madawwami ne ikonsa tabbatacce ne baya yankewa baya samun fatara ko da ta ƙwayar zarra ne ko da ta ƙiftawar ido ne wannan yana wajabta mana cewa mu san haƙƙinsa ma baya yankewa dawwamamme ne kamar yadda mulkin Allah da ikonsa baya yankewa haka zalika haƙƙin Allah akan bayi dawwamamme ne baya yankewa Allah maɗaukakin sarki bai halicci bayi ba sai domin su bauta masa wannan shine haƙƙin Allah akan bayi Mu'adh bin Jabal ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka san menene haƙƙin Allah akan bayi kuma menene haƙƙin bayi akan Allah mu'azu ya ce Allah da manzansa su suka fi sani manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haƙƙin bayi akan haƙƙin Allah akan bayi su bauta masa kada su shirka da shi a cikin bauta haƙƙin bayi akan Allah duk wanda ya bauta masa bai yi shirka ba kada ya shigar da shi cikin wuta wannan haƙƙi na Allah kamar yadda mulkinsa yake da'imi haka zalika haƙƙin Allah yake da'imi don haka musan cewar Allah maɗaukakin sarki ba bautarsa a cikin watan Ramadan kawai ake yi ba bautarsa a kowace kiftawa a kowane lokaci a kowace rana a kowane minti a kowane lokaci ana cikin bautar Allah domin haƙƙin domin sultaninsa baya yankewa kuma haƙƙinsa baya ƙarewa da zai sanya mu mu dawwama a cikin ibada shine gaskiyar soyayya ga wanda muke bauta ma da kuma haƙuri kan yin ibada ita gaskiyar soyayya ga Allah abin da yake tabbatar da ita a cikin zuci shine tunawa da ni'imomin Allah a gabawa don haka bawa ya tuna da irin rahamomi da albarkatu waɗanda Allah ya kwararo masa musamman a cikin wannan wata da ya wuce mu tuna ni'imar da Allah ya mana tawfiki ga bautar Allah da tawfiki ga zuwa wajen ibadar Allah da Allah ya mana ni'ima da amsawar addu'o'i wannan kaɗan ne daga cikin ni'imomin Allah da za su sanya mana gaskiyar soyayya ga Allah da gaskiyar buƙatuwanmu ga zuwa gare shi da gaskiyar fuskantar sa jalla wa'ala sannan kuma shi haƙuri dole ne a wajen aikin ibada domin an halicci mutum da abubuwan da suke ɗauke hankalinsa na wato soyace-soyacen rai da kuma tasirin shaidan a kansa wanda yake ɗauke shi ya sanya shi yana jin wahalar da'a ya sanya shi yana son saɓan Allah to mutum domin ya istiƙama akan tafarkin Allah dole sai da haƙuri don haka Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta mana mu rinƙa yi ma juna wasicci da haƙuri Allah ya ce wata wasau bil haqq wa tawasau bis sabr suka yi ma junansu wasiya da gaskiya kuma suna yi ma junansu wasiya da yin haƙuri to don haka mu shiga watan mu shiga wannan wata na shawwal muna muna rike da darussa da muka koya a cikin watan ramadan domin da haka ne zamu mu fata Allah maɗaukakin sarki zai arzuta mu da istiqama a dukkan tsawon shekara wanda da haka sai mu samu istiqama a dukkan tsawon rayuwarmu yayin da muka samu wannan sai ya zamanto wato rabauta wato madawwamiya da kuma rabo wanda yake da kuma wato nasara wadda take mabayyaniya sai su tabbata a gare mu daga cikin darussa na azumi masu muhimmanci wanda azumi ya koya mana shine barin cin haram Allah maɗaukakin sarki yayin da ya ambaci ayoyin da suka um- suka yi umarni da yin azumi sai ya biyar da su da ayar da take tsoratarwa akan cin haram tamkar Allah yana nuna mana cewa daga cikin muhimman darussan da za mu koya a cikin wannan wata shine mu bar cin haram domin yayin da ya umarce mu kan mu bar cin halal a lokuta waɗanda suke ƙayyadaddu muka yi muka iya wannan ya nuna mana mun kafa mu kuma kanmu hujja kan cewa za mu iya barin cin haram a cikin rayuwarmu baki ɗaya Allah sai ya ce kada ku ci dukiyoyinku tsakaninku ta hanyar wato ba da gaskiya ba kuma kada ku rinka miƙa dukiyoyinku ya zuwa ga masu hukunci domin ku ci dukiyar mutane ta hanyar laifi alhali kuna sane da kan cewa ba haƙƙinku ku ne. yana daga cikin darussa mu nisanci magana wadda take yasassa magana ƙarya da shaidar zur da aiki irin na ƙarya aiki na sabo da ayyukan wauta wanda aka umarce mu da mu nisance su a cikin watan Ramadan kuma aka gargade mu cewa wanda duk bai bar yin su ba to Allah ba shi da bukata mutum ya bar wato cinsa da shansa to wannan abin da muka yi muka yi wata ɗaya muna ƙoƙarin gogayya da ranmu mu hana kanmu yin wannan mu riƙe wannan darasi a cikin wannan wata domin fatan cewar ga baki ɗaya shekarar za mu kasance a bisa wannan tafarki sannan mu dawwama akan gwargwadon abin da za mu iya na ayyukan ɗa'a ko da ko komai ƙanƙantarsa domin aikin da ya fi soyuwa a wajen Allah shine mutum abin da ya dawwama a kai ko da ƙanƙani ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ɗauki ayyuka na ayyukan ibada daidai gwargwadon abin da za ku iya domin Allah ba zai daina ba ku lada ba sai dai idan ku ne kuka ginsu kuka daina bautar mafi girma daga cikin waɗannan ayyuka waɗanda za mu riko da su wanda azumin watan Ramadan ya karantar da mu su ne kiyaye salloli sallolin nan guda biyar a cikin jam'i domin yin su a cikin jam'i yana daga cikin tsayi da sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku daidaita akan tafarki kuma ku sani ba za ku iya kiyaye dukkan ayyukan shari'ar musulunci ba sannan ku sani cewa aiki da yafi komai alkhairi a gare ku shine sallah ba wanda kuma zai kiyaye alwala sai bawan Allah mumini don haka ku kiyaye waɗannan salloli ku kiyaye tsarki da alwala kuma ku kiyaye sunnoni ratibai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da mu mu kiyaye gwargwadon abin da muka samu gwargwadon iko na sallar dare da wuturi wanda duk yake jin tsoron ba zai iya yi wuturi a ƙarshen dare ba to yayi wuturi a farkon dare kafin yayi bacci wanda yake kauna cewa zai tashi a ƙarshen dare to yayi sallarsa ta wuturi a ƙarshen dare domin sallah a ƙarshen dare lokaci sallah ce wadda mala'iku suke halartar ta kuma wannan shine yafi a wajen Allah dan haka kamar yadda kuka kasance kuna raya daren Ramadan da sallar dare to ku raya ku ci gaba da yin qiyamul layl domin qiyamul layl al'adar salihan bayi ne waɗanda suka gabace ku kuma kusa makusa hanya ce da take kai da take kusantar da ku ya zuwa ga Allah kuma al'ada ce da take hana ku saban Allah take kankare muku zunubanku kuma take tsarkake jikunanku daga cututtuka wato qiyamul layl suna wannan abubuwan da take gadarwa ne ga bayin Allah wanda duk ya kasance a kanta zai kasance cikin jerin gwanan salihan bayi tun daga waɗanda al'umomi da suka gabata har zuwa wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan hanya ce da za ta cilla mutum ya samu kusanci ga Allah kuma ta tsare shi daga sabo kuma idan ya yi saɓon ya zamanto Allah ya yafe masa kuma hanya ce da za ta korar da za ta tafi da miyagun cututtuka daga jikinsa ta ba shi lafiya ingantacciya lafiya wadda take mai albarka haka ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadithin Bilal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya wa dare da ayoyi guda goma ba za a rubuta shi a cikin a cikin marafkana ba a cikin masu gafala wanda ya tsaya da aya ɗari wato ya yi sallah ya karanta ayoyi ɗari <clears throat> a cikin sallarsa ta dare za a rubuta shi a cikin alkanitun alqanituna wato sune masu wato nutsuwa wajen bautar Allah masu tsawaita ibada a gare shi wanda kuma ya tsaya ya karanta aya dubu a cikin qiyamul layl za a rubuta shi a cikin almuqantarun sune waɗanda wato suke samun ladan da yafi a kirga shi haka Abu Dawud da Ibn Hibban suka ruwaito daga hadisin Abdullahi ibn Amr ibn al-As ku tsare tilawa alqur'ani ku tsare ambaton Allah dare da rana a ƙarshen wato a farkon a farkon wuni da a ƙarshen wuni wanda duk ya kiyaye wato azkaru sabahi wal masa zikirin da ake yi a farkon dare a farkon rana da zikirin da ake yi a ƙarshen rana hakika za a rubuta shi ya kuma kiyaye sauran azkar na shiga gida na fita daga gida na shiga kasuwa na shiga masallaci na fita daga masallaci na kwanciya na tashi daga bacci na shiga banɗaki da sauran azkaru da suka zo wanda aka ruwaito a cikin amalul yawmi wal laila aikin dare da wuni wanda aka kiyaye annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi wanda duk ya kiyaye wannan za a rubuta shi a cikin adzakirin Allah kafiran wa zakirat masu ambaton Allah da yawa daga cikin maza da masu ambaton Allah da yawa daga cikin mata haka zalika tilawa alqur'ani wanda duk suka yi kokari kan ya zamanto cewar sun samu wurdi na Ramadan wurdi na tilawa alqur'ani wanda suke kokarin haddace suke kokarin saukarsa daidai gwargwado na kwanaki su kiyaye su kiyaye wannan su kiyaye wurdi na alqur'ani mutum ya sanya musulmi ya kamata ya zamanto akwai wurdi na karatun alqur'ani da yake yi a cikin rayuwarsa kada ka bari rayuwarka ta zamanto sai karance-karancen abubuwan da ba su da ma'ana da karance-karancen wato labarurruka waɗanda suke ba su da ma'ana ka bar karatun alkur'ani ka bar eh, ya zamanto kan cewar ka shagaltu da kalle-kalle da hirace-hirace amma ka kasa ware ma kanka ko da rabin sa'a ne wanda za ka zauna ka kiyaye ma kanka wani wurdi na alkur'ani na tilawa alkur'ani wanda za ka rinka yi Lallai musulmi ya kasance ya samu wannan ya tsare shi kuma wannan yana ɗaya daga cikin abin da azumin watan ramadan ya koyar da mu don haka mu kiyaye wannan darasi fatan allah maɗaukakin sarki zai ba mu istiqama a cikin rayuwarmu sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnata mana launi daban-daban na azumi waɗanda suke na nafila wanda za su cika azumin watan Ramadan za su cika mana alkhairin da ke cikin wannan ibada domin ita ibadar azumi ibada ce mai tarin alkhairi kamar yadda aka ambata a cikin jumu'o'i da suka wuce a cikin watan Ramadan ibada ce wadda take nisantar da mutum daga wuta ibada ce wadda idan mutum ya mutu a cikin ranar da yake yin ta zai shiga aljanna ba tare da wani wato ba tare da wani abu ba tare da wani bata lokaci ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadithin Hudhaifa wanda duk ya mutu a ranar wanda duk ya mutu alhali yana azumi zai shiga cikin aljanna to daga cikin launi daban-daban na azumi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnata mana akwai azumin kwana shida a cikin watan Shawwal wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya watan wanda ya azumin watan Ramadan sannan ya biyar da shi da azumin kwana shida a cikin watan Shawwal to tamkar ya shekara yana azumi ne wannan azumi na kwana shida ba lalle mutum ya yi su a jere ba ba lalle kuma mutum ya zamanto ya yi su a farkon wata ko tsakiya ko ƙarshe ba daidai gwargwado duk yanda ya sauƙaƙa a gare shi idan ya yi su a jere yana da kyau idan kuma ya yi su a rarrabe babu laifi a gare shi amma kada ya ware ranar juma'a da azumi idan har ranar juma'a ta shiga cikin azumin waɗannan kwanaki to lallai ya haɗa da ranar alhamis ko ranar asabar domin ba a ware ranar juma'a da yin azumi ita kaɗai sannan wannan azumi ga mata waɗanda suke da ramuwa a kansu mustahabbi ne su azumin ramuwa ta azumin watan Ramadan wanda suka sha sannan su biyar da shi da azumin kwana shida na Shawwal idan ku ba su samu sun yi haka ba su azumin kwana shida na Shawwal ɗin kada wato rashin azumin ramuwarsu ya haramta musu wannan falala ta wannan azumi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamanta shi da cewar shine zai cika wa mutum ladan azumin shekara baki daya daga cikin abin da ya sunnata mana sallallahu alaihi wasallam akwai azumin rana arafa wadda za ta zo bayan watanni kaɗan da azumin rana ashura da azumin ranar litinin da alhamis a kowane mako kenan kamar yadda aka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi da aka tambaye shi ya ce ranaku ne da Allah yake ɗaukaka ayyukan bayi ya zuwa gare shi don haka ina so a ɗaukaka ayyuka na alhali ina azumi sannan da azumin kwana uku a cikin kowane wata domin yayin da mutum ya yi azumin kwana uku a cikin kowane wata za a rubuta masa tamkar ya yi watan gabaki ɗaya yana yin azumi abin da aka fi so shi ne waɗannan kwana uku su zamanto ayyamul bid ranakun cikar wata su ne ran sha uku da ran sha hudu da ran sha biyar duk waɗannan suna daga cikin launuka daban-daban na azumi wanda suka tabbata a cikin sunna wanda za su tabbatar mana da ci gaba da ayyukan alkhairi da ci gaba da ayyukan da'a domin babu wani alkhairi da Allah ya haramta mana dukkan wani alkhairi wannan al'umma Allah ya kusantar da ita zuwa gare shi sannan ku kiyaye ihsani ya zuwa ga bayin Allah ta hanyar yin ta hanyar yin ayyukan sadaka da ciyar da da ciyar da abinci da taimakon ma'abuta bukata da neman da bibiyar halin marasa lafiya da raunana da marayu da zawarawa waɗanda suke kuka ba wanda yake yaye musu halin da suke ciki in ba Allah ba sai kuma waɗanda Allah ya sanya rahama a cikin zukatansu wannan kar ku manta cewa yana daga cikin abin da yake kawo muku rahama a cikin rayuwarku yana daga cikin abin da yake kawo muku rahama a cikin al'ummarku dan haka ku ci gaba da kiyaye wannan aiki idan kuka kasa ko kuka ko kuka ko kuka gagara yin ayyukan ihsani dinnan da taimako to ku kame sharri gabarin mutane kada ku cuci mutane kada ku yi cuta ku bar algus ku bar kyashi ku bar manakisha ku bar cin naman mutane ku bar aibata mutane ku bar zage-zage ku bar zubar da jini ku bar sace-sace da ha'inci domin wannan idan mutum yayi to kamar yana yi ma kansa sadaka ne yana yin sadaka ne ga kansa akan kansa Abu ashari ya ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kowane musulmi akwai sadaka a kansa sai yace ce ni labari ya rasulallah idan kuma bai samu abin da zai sadaka ba fa yace yayi aiki da hannunsa ya amfani kansa sannan yayi sadaka yace in ya kasa fa yace ya nemi ya taimaka ma wato mabukaci wanda ba zai iya biya ma kansa bukata ba yace idan kuma ba zai iya ba fa yace yayi umarni da kyakkyawa ko yayi umarni da aikin alkhairi sai yace idan kuma bai yi ba fa yace to ya kame kansa daga aikata sharri domin wannan sadaka ne Allah madaukakin sarki ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin kayi tasbihi da godiya ga ubangijinka ka zamanto cikin masu sujada kuma Allah ta'ala ya ce eh, sannan ya ce wa abud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ka bauta ma ubangijinka har sai mutuwa ta har sai yaqini ya zo maka shine mutuwa wato ba za ka yanke daga bautar Allah ba har sai mutuwa ta zo maka wannan shine umarnin Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shine umarnin Allah mu ma gare mu mu bauta ma Allah har sai yaqini ya zo mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man hafa adlaj wanda duk ya ji tsoro na kan cewar dare zai masa a hanya to zai fita daga gida da wurwuri yayin da zai yi tafiya wa man adlaja balagal manzil wanda ya fita da wanda ya wanda ya fita da wuri zai isa gida ku sani yace ala inna silatallahi ghaliya ku sani cewa ita abar da Allah yake sayarwa tsada gare ta ala inna fil atallahi aljanna abinda Allah yake sayarwa shine aljanna a tirmidhi ya wannan hadisi kuma hadisi ne ingantacce dan haka mu tanadi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nusanshe mu a cikin wannan hadisin domin abin da yake gaban mu shine abin da Allah ya bujiran mana aljanna ce wadda take ba mai saukin samu ba da kuma tsira daga azabar Allah duk wanda yake jin tsoro yake jin tsoron abin da zai faru bayan mutuwa to zai mata tanadi yana daga cikin tanadi ka a cikin ka kiyaye haƙƙin Allah ka dawwama a cikin ibada ba tare da ka yanke daga lokaci zuwa lokaci ba domin Allah madaukakin sarki da yake shine Allah a Ramadan shine Allah a cikin Shawwal shine Allah a cikin sauran watannin shekara baki daya Allah maɗaukakin sarki ya umarce mu da yin salati ga manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi Allah ya ce inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ko manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya ce man salla alayya salatan wahida sallallahu alaihi biha ashara ya ce wanda diye mun salati guda daya Allah zai masa salati guda goma Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وأثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وفك أسر المأسورين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اجعلنا في جوارك من كل ذي شر ومن كل ومن شر الشيطان من شر كل ذي شر ومن شر الشيطان الرجيم عز جارك وجل ثناؤك وتبارك اسمك ولا اله غيرك اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم ابسط علينا من رحماتك وبركاتك وفضلك ورزقك اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأم بالخير بلاد المسلمين اللهم فرج عن إخواننا المسلمين المستضعفين في سوريا اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في برما وفي ميانمار اللهم اجعل لهم من لدنك وليا واجعل لهم من لدنك نصيرا اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سحاء وسائر بلاد المسلمين اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عنها اللهم فرج عن هذه الأمة اللهم ارحم هذه الأمة برحمتك يا أرحم الراحمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون